Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta Alhassan ICT online. A yau dai za mu yi magana ne akan yadda mutum zai buɗe Fi network daga farko har ya fara yin mining nashi successfully insha Allah. Wannan buɗewan zai yi an tura maka link ne zaka buɗe ko kuma an tura maka application din ne zaka buɗe direct ko kuma kai kake so ka buɗe wani saboda ka ƙara speed na file naka duk wannan bidiyon zai wadatar insha Allah kamar yadda kuke gani daga nan zaka zo fiskan zaka zo fiskan uh, wayanka ka nemi application in an riga an tura maka installing kenan in kuma link aka tura ma idan kai downloading zai zo fiskan wayanka idan kai downloading in sai ka zo kamar haka ka danna application naka kamar yadda kuke gani zai yi loading idan ya gama loading nashi idan ka kunna data kenan ya gama loading nashi zai shigo ya kama wannan fiskan za ka danna continue with phone number ko kuma in kana so za ka buɗe through facebook amma continue with phone number shine za yi amfani da shi saboda shi ya fi idan ka danna haka zai kawo ka inda za ka sa numban waya amma kamun ka sa numban waya dole ne za ka je ka zaɓi ƙasanka wato saboda za mu yi amfani da numban wayan najeriya ne sai mun danna kan najeriya phone number a cikin wannan butun karami da kuke kallon na idan ka danna sai ka yi scrolling za ka zaɓi najeriya idan ka gama zaɓa sai ka zo nan wurin sai ka sa numban wayanka idan baka zabi Najeriya ba in ka sa numban wayanka ma in ka danna zaka ga ba zai tafi ba in ka danna zaka ga ba zai tafi ba sai ka zabi Najeriya zai tafi so idan ka zaɓi Najeriya ka shiga idan ya gama loading kaɗan zai kawo ka inda zaka uh, inda zaka inda zaka sa password naka idan ka sa password idan ka gama sa password naka password din ana bukatan ka sa password mai wato mai suna kenan wato za ka sa babban letter capital letter kenan da small letter da kuma number kamar yadda dai kuka gani a misalin nan dole ne sai ka sa haka kamun yayi saboda haka ko sunanka za ka yi amfani da shi kamar yadda na yi amfani da suna a nan idan ka sa sai ka maimaita shi a kasan nan idan ka gama maimaita shi ka danna zai kawo ka inda za ka sa asalin sunanka to idan ka sa sunanka mai kyau na asali kenan wanda yake kan national id card naka ko kuma bankin ka idan ka sa sai ka zo kasa zaka ga inda zaka sa username username in zaka sa suna ne ko kuma wani inkiyan ka wanda ka tabbata da zai yi ya a samu mai irinsa amma in dai ka ce ka sa suna normal to ka san masu irinsa sun yi yawa a duniya so sai ka sa sunan da ba irinsa saboda Eh, ana so kowa na nashi yayi daban ne ba zai shiga ba zai ringa da da kai wurin in kasa sunan da wani ya taba amfani da shi so sai ka kara nambobi kamar yadda na kara a gaban sunan nan saboda idan na kara nombobin zai yi wuya a ce an samu wanda ya sa irin nombobin da na sa zai wuce idan ya wuce za ka zo wurin nan to wurin nan suna so su tabbatar da kai ba robot ba ne wato mutum ne yake danna wayan ba robot ba za su yi requesting naka ka, ka, ka danna wasu abubuwa kun gani dai sun ce in yi locating na crosswalk idan ka crosswalk dai shine hanyar da mutane suke bi a kan kwalta kun ga na tikin nasu guda uku idan ka danna zai wuce to sai zo nan idan ya zo nan wurin inda za ka sa invitation code wato wanda ya gayyace ka ka yi pi network kenan za ka sa invitation code nashi so ni dai invitation code da dan sa shine invitation code nawa wato ict boy kenan idan link aka tura ma ta whatsapp sai ka je kan link din zaka kalla sunan wanda ya gayyato ka ta cikin link din idan ka gani sai ka kufa ka zo ka yi pasting anan insha Allah zai wuce idan ka sa ya wuce Eh, kai ma idan kai zaka buɗe wani fai wanda zaka yi zaka so fai naka ya kara gudu saboda in ka buɗe masa to anan zaka zo ka sa username naka shine invitation code din idan ka sa kai clicking zai kawo ka nan wurin inda zaka danna to nan in nan shine ake danna kullum bayan awa 24 ake dannawa idan ka zo ka danna shi zai fara to zai kawo ka fiskan pi network kamar da kuka gani nan shine fiskan fire network ba wani wahala cika fire network insha Allah Allah idan yau ka fara zuwa wannan channel ka danna mana subscribe don za mu ci gaba da kawo bidiyoyi masu kyau irin wannan da kuma sabbin bayanai akan pi network don akwai abubuwa da yawa da sabo a pi network wanda yake sabo a pi network ya kamata ya yi wanda za mu ringa kawowa insha Allahu so a danna mana subscribe da Allah kuma a danna mana sharing saboda wa'inda ba su gani ba su ga bidiyon so ga green button din nan shine zai ringa kawo ma kullum ka danna na nagode